Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. An sake ɗage sauraron shari'an nan ta 'yan ƙungiyar farar hula. Hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi sun yi wani samame a kasuwar katako inda suka samu ɗimbin miyagun ƙwayoyi. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan ONG Dimol da ke fafatukar yaƙi da aurar da yara ƙanana. Don zuga labarun dalla-dalla. Shari'ar 'yan ƙungiyar farar hula na Michael Zodi Ibrahim Jori da kuma Karim Tanko da ya kamata a gudanar a yau din nan an sake ɗage ta sai ranar ɗaya ga watan Oktoba. bayan ɗage shari'a ta farko a ranar goma sha ɗaya ga watan satumba muhammadu gamace ya yi wa habibu garba ƙarin bayani da an ka kira dosiyan abokanmu an ka ce akwai wa'anda suke cikin dosi wa'anda suka ƙara cewa an yi musu manna cikin wannan zanga zangan da an ka yi cewa da total gidan mai na total da kuma meri duk kowa ya zo su biyu kawai suka ƙi zuwa alhali ko shi procureur ya ce an kai ma kowa takardar kira kenan daga nan za mu gane akwai dala ƙarƙashin ƙadago dama an yi niyyar a kame abokanmu a rihe su abinda ake ce ma otage a turance Abin riƙewa dai ana tsare da su ne tun watan Abril inda ake ci gaba da tuhumar su da halatta wata zanga-zanga da aka hana su a cikin yakin da suke yi na kyamar daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara. A maraicen ranar Litinin masu wasu bisa motuna sun yi awon gaba da Pierre lugie ɗan ƙasar Italiya da ke gidansa a Bumuwanga da ke arewa maso yammacin ƙasar Nijar, kamar yadda Thomas Kojibi na mai kula da yada labarai a Katolika da ke na Yamai ya ruwaito wa kamfanin labarai AFP. A cewar shaidu maharan su takwas ne suka yi awon gaba da mutumin a gidansa da ke kallacin mujami'a a garin ma Wanga da ke cikin ƙaramar hukumar Makulandi tazarar kilomita 125 daga nan Yamai. Da farko dai sun fasa ƙofar gidansa ne kana suka tafi da shi bisa moto suka hari iyaka da Burkina Faso. Mintuna goma baya sun sake dawowa inda suka yi ta harbi ta sama domin rikita jama'a a cewar mutumin A cewar dai a cewar yadda rahoto ya bayyana mutumin shi da 'yar uwarsa ne amma shi kaɗai suka tafi da shi ɗan ƙasar italiya ya kwashe shekaru goma sha ne yana zaune a nan ƙasar niger hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi haɗin gwiwa da waɗansu jami'an tsaro sun gudanar da wani samami a ranar asabar a kasuwar katako da ke nan birni mai an kama mutane da dama kuma an samu ɗimbin miyagun ƙwayoyi da wasu kayan da aka sace. jibrila hamidu soroko shine mai kula da yada labarai a hukumar yayi wa rukaya abdurrahman ƙarin bayani A sakamakon wannan aiki da waɗanda muka riga muka yi a can baya an kama mutane 108, uku daga cikinsu masu saidawa da shan miyagun ƙwayoyi ne. An samu sama da kilogram 30 na cannabis, ƙwayoyin tramadol ko tramol 2,715, ƙwayoyin diazepam 1,365, ƙwayoyin exol 33, sai ƙwayoyin rifinol guda tara da kuma babura ko moto guda biyar. taksi ɗaya kwamfutar ta da gidanka guda hudu kwamfutar biro guda da sauran kayayyakinsa domin fuskantar wannan lamari tare da tsaftacewa da kuma tsare wannan kasuwa jama'an tsaro za su kasance a nan kowane lokaci ba da jimawa ba za mu girke jama'an tsaro a katako Taron Majalisar Ministoci da aka gudanar a jiya ya kara wa'adin watanni uku na doka ta ɓaci a cikin yankuna kamar jihar Difa, walam ayaru bankilare abala da bani bangu da ke cikin yankin jihar tilaberi da kuma gunduma tasara da tiliya da ke cikin yankin tawa wannan sabon ƙarin wa'adi zai fara aiki ne a yau dinnan goma sha takwas ga wata kai hare-haren ƙungiyar boko haram a cikin yankin jihar difa da kuma barazanar 'yan ta'ada da ake samu a cikin yankin tilaberi da kuma tawa shine dalilin da giza gwamnatin ɗaukar wannan mataki na saka dokar ta ɓaci tun shekarar biyar a difa da kuma a watan maris na shekara bakwai a tilaberi da tawa tun lokacin ne ake ci gaba da maimaita dokar ta ɓaci a waɗannan yankuna na ƙasar niger Hukumomin ƙasar Najeriya sun ayyana cewa mummunan ambaliyar da aka samu tamkar wani ibtila'in bala'i ne ya afkawa ƙasar, inda a cewar Hukumar Agajin Gaggawa ta ƙasar Najeriya nema ɗaruruwan mutane ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu. Ruwan saman da aka samu ya sanya kogin Nijar ya cika ya batse. da benue da aka samu ɗimbin jama'a da ruwa suka hana su fita gidajensu wannan bala'in yankuna hudu ne ya shafa kogi delta anambra da niger kamar yadda kamfanin dillancin labarai afp ya ruwaito sani datti na hukumar nema ya bayyana kogi da niger sun kasance ne a tsakiyar najeriya a yayin da delta da kuma anambra suke a kudancin najeriya a cewar nema a ruwan sama sun ci gaba da haihuwa na meta goma sha ɗaya a lokoja bayan ziyarar wajen da ake ƙone gwangwanin tumatiri da suka lalace a satin da ya gabata Hukumomin da'irar yamaita maita biyar sun taimaka da jami'an tsafta domin faɗakar da shama'a haɗarin amfani da wannan tumatiri da ya lalace da kuma ganin cewa wannan tumatiri bai yaɗu a cikin kasuwanni ba a cewar jibo bubakar sakatare na da'irar yamaita maita biyar a hirarsa da rukaya abdulrahman Mine ne matakan matakin da shi ne wallafa sanarwa ta hanyar rediyo da talabijin domin cewa jama'a da akwai tumatirin gwangwani da suka rube da aka ɗauka a cikin wani ramin zub da shara don haka jama'a su hankalta bayan haka kuma mun ba da umarni ga reshen jami'an kulawa da sa ido ga kiyayewar lahiyar al'umma police sanitaire game da tallafin da'irar birnin yame inda suka ƙara muna jami'ai na yin larwai a cikin dukkan angoyi da kuma babbar kasuwa ana ci gaba da wannan lauran yanzu haka wanda ya soma tun ranar juma'a za mu yi raskunar abin da suka yi tsawon ƙarshen satin da ya shuɗe kuma shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin yame ya umarci jami'an tsaron polis na su yi bincike ba shakka nan da 'yan kwanaki masu biyowa za mu gano mutanen da ya yi wannan aika-aikar Ma'aikatar da ke kula da nazari a kan ayyukan da ya kamata a yi wa ƙasa da kuma kimanta ayyukan gwamnati a jiya sun gudanar da wani taro na tuntuɓa domin halartar matasa a cikin al'amuran siyasar ayyukan ƙasa. Ƙarin bayani tare da Abdullahi Garba shugaban ma'aikatar a hirarsa da Haruna Sumai. A lokacin da masu bincike suka zagaya jihar Delivery a watan Afrilu sun sami bayanai waɗanda suka yi amfani da su wajen rubuta sakonni masu mahimmanci da sunan jihar. An yi wa dukkan matasa tambayoyi da waɗanda suka yi makarantar boko da waɗanda ma ba su yi ba na birni da na ƙauye domin sanin ne suke yi a gaba cikin rayuwarsu wace dama suke da ita na ganin sun cimma manufofinsu wani matsaloli suke kawo musu cikas. Dukan waɗannan abubuwa an tattara su su ne kuma aka gabatar a gaban gwamnan jiha su ne kuma za a gabatarwa matasa za a kuma karfafa su domin za mu zagaya cikin sauran jihohi za a samar da wani kundi wanda za a yi taron kasa a kansa bayan taron matasan da kansu ne za su kirkiro hanyoyin samun mafita waɗanda kabine a amince da shi a mika shi kuma ga taron majalisar ministoci za mu je ofisoshin ministoci domin mu ga shirye-shiryensu mu yi aiki da su wajen samun sauƙin tattaunawa tsakanin matasa da hukumomi Babbar matsalar rashin saka 'ya'ya mata a makarantun boko a Nijar tana ci gaba da wakana har a yankin Maraɗi musamman a cikin babbar da'irar Tesawa. A cewar magajin garin da'irar Tesawa akwai saurar a kaba na rashin saka 'ya'ya mata a makarantun boko a cikin wannan bangare na Nijar duka da ƙoƙarin da magabata suke yi. Shitu Abubakar shine magajin garin Tesawa ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. ya mata suna san karatu ana tura su makaranta amma matsalar da ake samu shine da makaranta yarinya ta wuce sartifika kenan za ta zuwa college sai AJ ko sai s matsawa za ta tafiya daga can za ta rabuwa da garinta ta tafi wani gari to amma can garin ba ta da masabka tana samun matsala gurin titar ta zo samu masabki ta zamna kai uban yarinya da o yarinya kuna shakkun ku ba da yarinya ku can gurin ba gaban idan ku ba wanda take gurin shi ba iya kulawa mata kamar irin yadda kuke kulawa to ka ji abin da ke dakusar da karatun yara 'yan mata kuma da wa'ansu 'yan abubuwa babu abin da ke sarar da uwaye kamar a ce wannan mushe ce yayi amma ba haka nan ba yara suna son karatu uwayen suna son karatu kullum suna faɗi mai wannan matsalolin kuma wanda aka riga aka bata ma wannan shi ya riga ya sare Daga biyu zuwa goma sha biyar ga wannan wata na Satumba ne aka fara wasannin share fage a ci gaba da shirye-shiryen cin kofi na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za a gudanar a Tanzania a shekara mai zuwa. Ƙungiyar MENA Kade ta kasance a aji ta uku, Ghana ta biyu sai kuma Najeriya a aji na farko. Lawali Garba mataimakin shugaban kwamitin kwambala a hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani dangance da tikas ɗin da MENA Kade suka samu. kun san yare ne shi kuma yaro yana da abubuwa da yake sa ma kanshi waɗanda suka zo kallon balan har da turawa ciki sun zo don su ɗauki gwani kenan in an ce cikin kwamɓala za a ɗauka gwani kai duka gurinka a ce kai ne gwani ko abokinka yana inda ya kamata ka bashi ya sa kwallo sai ka ce ah, in ka bashi ya sa kwallo shi za a dauka kai ba a daukar ka kenan wannan ya yi aiki bisa gare su kwarai ba su tsaba su yi balo tsakanin su suka mai da kansu ekip guda inda sun mai da kansu ekip guda ni na yi nazarin da sun je nesa inda kun lura kuma kun gani duk kwallon da suke yi yau in sun yi suka ga suna iya su bige wancan yana ba su kuzari yana ba su ƙarhi in sun je ga na biyu sai cewa da muka yi wancan bari mu yi mishakana ina zaton kuma in aka yi musu horo na lokaci mai yawa yaran ga ko ina suna iya suje su daga tutar nijar sama To yanzu sai rahotonmu na musamman a mai ONG Dimol ko kuma mutunci a hulanci an buɗe cibiyar ne domin kula da kiwon lafiyar mata da kuma haihuwar wacce ba ta da haɗari da kuma karɓar 'yan mata da ma mata masu fama da yoyon fitsari. A cewar shugabar cibiyar mafi yawan 'yan matan da ake kawo 'yan ƙasa da shekaru goma sha shida ne da suke ake fitarwa daga makarantun boko domin aurar da su ƙarin bayani tare da uwar gidan taraware salamatu a hirarta da rahila sumana Ƙungiya mai zaman kanta ONG Dimol, Dimol a harshen Hullanci shine mutunci. Ƙungiya ce mai kawo gudunmuwarta ga kyautata kiwon lafiyar uwa da ɗa ga samun yin durƙushi ga mata ba tare da hatsari ba. haka kuma tana ɗaukar yaunin yara ɗiya mata da mata kansu masu cutar yoyon hitsari. Haka zalika Dimol na fafutukar kokowa ga aurata yara ƙanana balle ma a cikin karkara. Madam Traore Salamatu, shugabar ƙungiyar Dimol, ɗauke da cikon bayani. Wannan shi ne ma abu na farko da muka mai da hankali a kansa. 'Yan matan da aka yi zance akasari 'yan shekaru goma sha shida yara ne da aka yi wa auren wuri. wani lokaci kafin ma su kai shekara goma sun san maza tun ma kafin su fara ganin jinin al'ada kenan 'yan mata ne da muke iya ƙoƙarin kare su domin muna da hujjoji da za mu nuna wa al'umma haɗarurrukan da ke tattare da aurar da yara na farko akwai barin karatun ya mace domin wani lokacin yarinya na karatu idan aka ga tana da ilimi ta fara balaga kuma tana da kyau nan da nan sai a yi mata aure ballantana idan yarinya ta kai kwaleji musamman a karkara iyayenta ba su rabu da ita sai a yi mata auren wuri alhali idan aka rike ta a makaranta har zuwa shekara goma sha shida ko da a makarantar firamare ce ta samu ta iya kula da al'amarin jinin al'ada ta san menene ne tsafta ta samu ilimin fayyace abu mai kyau da maras kyau ta san me za ta yi idan ta shiga ɗakin ta na aure ta ma iya karantawa da rubutawa wannan ma ci gaba ne amma yau me ake gani 'yan matan nan idan suka yi musu tambaya ba su iya bada amsa sai su ce iyayensu su bada amsa a su ba su iya daukar mataki ba su ma iya buɗe bakinsu domin su amsa tambayoyi dangane da lahiyar jikinsu ta yare su lahiyar su ya fara ba su iya bada amsa idan suka zo muna ba su horo kan rayuwarsu aurar da yara lamari ne mai tauye rayuwar yaro to ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya